bayan kakar ta Lauratu. Gari na wayewa su kai shirin komawa arewa. Ba a batun karin kumallo. Wani abin tashin hankalin shi ne ta maimuna ta je bankuna inda take ajiya sai ta tarar babu ko sisi a takaice kamar ya sheta takaici kamar ya kashe ta tuna ana saura sati ɗaya ta haifu ta je da kanta ta zuba makudan kuɗaɗe a asusunta amma yanzu an waye gari wai babu ko kwandala zufa ne fara keketo mata ta furta a hankali oh ya Allah me muka yi maka haka maimuna ta bin tai ta bin bankuna da suke ajiya ita da jamilu daga a ce babu kofi cika a asusun sai a ce ba a san tana ajiya a bankin ba maimuna ta dawo gida ta tadda iyayenta zaune jigum-jigum ganin yanayin fuskar maimuna ya tabbatar musu akwai babbar matsala an samu akasi hajiya hasana ta yi karfin halin ce mata hala su ma bankunan sun kama da wuta ko da kyar maimuna ta iya labarta musu halin da ake ciki suka yi tsuru-tsuru cikin madaukakin jimamin yadda za a yi su koma katsina alhali ba su da kuɗin mota a zuciye hajiya hassana ta ce ku zo mu je ta nufi bankunan da suka maimuna suke ajiya saboda a mafi yawan lokuta idan maimuna za ta za ta ajiye kuɗi tare suke zuwa shine yanzu ta taso ta taso ta gaba suna zuwa ta shiga ruwan masifa da bala'i yaranta suna tausarta kwatsam 'yan sanda suka zo za su yi awon gaba da ita da kyar aka kwace ta haka suka dawo gida hajiya hassana tana zuba numfarfashi da kumfar baki kuma ya yi musu ɗin ba gaba ba baya da yake an ce katsinawa kara gare su katsinawa ne suka yi musu hula-hula a kasuwar mila sha biyu Legas aka haɗa musu ta mota inda aka ɗaukar musu shatar motar shatar karamar mota katsina ta duk ɗakin ƙara abin mamakin shine suna shiga layin gidan malam nuhu suka ga hayaki na tashi kamar hadari abin da suka yi zargi ne ya faru gidan malam nuhu wanda jamilu ya siya masa lokacin bikin mana ne ya kone kurmus da gudu malam nuhu ya fito daga cikin motar da ta kawo su irin fari gidan zai shiga faɗi yake ku bar ni in shiga in kwaso kuɗi na kada su kone wallahi bamu da komai yanzu mutane suka rarrake shi a yayin da yake ci gaba da faɗin tunda ba za ku bar ni in shiga ba wani ya shiga don Allah ya ɗauko min ledar kuɗina a cikin a cikin akwati ina kuma mota ta wacce Jamilu ya aiko min da ita Albishar ɗin haifuwar Maimuna mutane suka yi biris da shi kamar abin bai dame su ba wani a wurin ya hatsala haba malam Nuhu ta yaya za shiga ta yaya za mu shiga alhali kai mai ruwa da tsaki mun hana ka saboda kada ka kone Malam Nuhu ya kubce daga wajensu ya afka cikin gidan amma yana zuwa bakin kofa jiri ya ɗebe sa ya faɗi da ciki. Take hakoransa guda biyu na gaba suka fita. Jini ya balle ya saki kara saboda abubuwa guda biyu zafin fitar hakori da kuma raɗaɗin ciwon rabuwa da dukiya. Kowa a wurin ya matukar tausaya musu. Ikon Allah kenan. In ji wasu mutane da suka iso yanzu. Haka kawai muka hango wuta tana ci ba mu san mafarinta ba mai motar da ya kawo su hajina da ya kawo su hajiya hasana ya labarta musu abin da ya wakana a can Legas ta cin haka sai mutane suka fara watsewa da har an fara shirin kai malam Nuhu asibiti nan suka yashar da shi kowa ya kama gabansa aka bar shi da baki kumbure yana ambaliyar jini wani wanda dama ya daɗe yana jin haushin daular da malam Nuhu ke sharba ya ce dama na san za a rana an saci zanin mahaukaciya na san akwai ayar tambaya a kanka da dukiyarka to dama hausawa sun ce kwaɗayi mabuɗin wahala ne allah ya kara ga illar kwaɗayi na kai co duniya ta yi musu wankan babban bargo haɗi da ɗaurin ɗamarar minti kowa ya juya musu baya ba su tabbatar da hakan ba sai da su laura da suka je gidansu a nan ma aka yi musu korar kare wasu har da yi musu shaguban faɗin kurwar mukur a yi gaba kada gobara ta kone mukurmus hajiya hasana ta jagorance su zuwa gidan uban 'ya'yanta aiko malam sa'idu ya fatattake su da gora faɗi yake ki tafi har da yaran nan na bar miki su da sun zaɓi abin duniya fiye da komai ki tuna lokacin da nake gado da nake nake godo da ke akan ki daure ki dawo gidana mu ci gaba da zama cika ki sauraro na sai yanzu da wankin hula ya kai ki dare za ki kwaso mutane ku cika min gida ku fitar min a gida kada gobara ta tashi Musa da Shehu suka shiga bashi hakuri da ke ya yarda suka zauna amma banda uwarsu haushin hakan ya sa hajiya hasana ta farfaɗi maganganun da ya sake tunzura shi ta ce ni ma dama ba zaman aure na zoyi ba ni da zaman aure da kai haihata haihata zaman 'ya'yana zan yi to ba a nan gidan zaki zaman 'ya'yan ba in ji malam sa'idu ya ci gaba da magana a kufule na yi mamaki iyaka da 'ya'yana na yi miki iyaka da 'ya'yana na lura ke ce kike bata su kika kashe musu zuciya haka dai shedan ya sadado ya sake tunzura malam Sa'idu har ya biye wa Hajiya Hassana suka yi ta cacan baki babu arziki Laurat da malam Nuhu har ma da Maimuna suka janyo Hajiya Hassana don kuwa dan marata ci haɗi da bugun kirji za ta dambance da tsohon mijinta uban 'ya'yanta lalle to rafa ta kai bango bayan barin gidan malam Sa'idu sai suka rasa inda za su je farin ciki ya bayyana a fuskar malam Nuhu da ya tana da tsohon gidansa wanda ya saka 'yan haya yauwa a jiya maganin wata rana sai yanzu na tuno da tsohon gida na kawai mu je can sai in ga uban da zai kore ni a muhallina lauratu ta taɓa fuska tana faɗin kai ya kila ba shi ma ya kurmushe malam nuhu ya galla mata harara bakin ke sare ɗanyen kashi lauratu wannan ai mugun fata da mummunar zato kika yi mana su duka suka ɗunguma tsohon gida masha Allah yana nan yadda yake ko zane balle hayaki bai yi ba bayan kai ruwa rana da aka yi da yan haya aka sallame su su kuma suka shige abinsu kurin kus angulu ta koma gidanta na tsamiya gab da magaraba aka yi wa lauratu wanka sai aka rasa kayan da za a saka mata kai ga baki ɗaya ba su da kayan da za su sauya hankalinsu ya yi mugun ɓaci musamman ma noratu ta daɗe cikwaikwaye cikin zani babu na canzawa a cikin 'yan hayan akwai waɗanda suka tara musu kayan masarufi haɗi da wasu 'yan kuɗi cikin kuɗin ne malam nuhu ya fita siyo wa maimuna da jaririyar gwanjo da ƙyar maimuna ta saka saboda ƙyama har da su koka, tunanin daular da take sharɓa a gidan jamilu ya faɗo mata o ni maimuna wayo ni ce da saka wandon gwanjo ta yi kamar ta kisawa babu hali a da maimuna a gidan jamilu idan ta sa wando sau ɗaya ba ta sake saka shi tunda ta auri Jamilu bata ta taɓa saka kaya sau biyu ba kowane irin kaya ne komai kyawunsa sau ɗaya take saka shi a duk wata sai Hajiya Hassana ta zo sun yi kwaliman kaya ko wannan haifuwan da ta yi gaba ɗaya Jamilu ya yi mata odan kayan sawa a ƙasar waje ita da noratu. ita kanta jaririyar ɗaki guda aka ware mata babu komai sai suturarta ɗaki guda kuma na tarkacen kayan wasanta. O oh, ne mai mana, shi sa aka ce mutuwa mai tone-tone a yau an wayi gari wai wannan rigar da za a samu nuratu ta ɗaga wata riga overall ne ta gwanjo shi ma da kyar ta bayar aka saka mata malam nuhu ya ci gaba da fankan fankan ganin ya nemo abin da za su saka a bakin salati ba a maganar ala cewa ga maimuna ta je mai kamar jimammiyar fata ta koɗe kamar kayan da ya sha wanki kyan fatar nan nata duk babu ta yi baki kamar bayan tukunya idan kuka ganta hmm. ta zama a bar tausayi yarinyar da a da take cikin daula tashi guda ta koma tsotsan tsamiya satin su uku kanin malam nuhu wato baba ta nemo ya zo zo ku ga kayan masarufin da ya kawo musu ɗan uwa kenan rabin jiki da kukansa da komai ya jajanta wa ɗan uwansa nan take suka roki juna gafara da baba ta nemo zai koma ya kawo kuɗi mai ɗan yawa ya ba su, a cikin kuɗin da baba ta nemo ya kawo aka raba biyu aka mika wa hajiya hassana rabi ta fara sana'ar dafa abinci tana kaiwa makarantar GCK Secondary School Katsina. Cikin kankanin lokaci suka fara murmurewa. A ɓangaren Musa da Shehu suna taimakonsu a asirce. Kwanci a tashi har Maimuna ta fita ta kaba. Duk abin da ya same su a sanadin Jamilu bai hana ƙaunar Nuratu zama a zukatansu ba. Kullum ƙarasa Nuratu suke yi. Nuratu yarinya kyakkyawa, kamanninta ɗaya da uwarta. Sak ta ɗebo komai na Maimuna. Kilish ya sa kakanninta suke matukar santa suke ina za a saka ina za a ajiye sam ba su taɓa jin tsanarta ba shekara kwana yau shekara biyu kenan da faruwar wannan al'amari ya zuwa yanzu an yaye nuratu yarinya mai tsananin farin jini da shiga rai fara ɗaya a duk lokacin da wasu jama'ar da suka ga wulawar nuratu waɗanda suka san yadda aka haifu a ragaya sai sun aibanta ta sun sakarwa iyayenta da kakanninta habaici wata rana baba ta nemu da ɗansa Yusuf wanda yake aiki a ɗaya daga cikin masana'antun Kaduna suka zo musu da kayan abinci da sutura masu yawa kamar dai yadda suka saba a yau ma Yusuf ya kawo wa Nuratu sutura masu kyau da tsada hari da kayan wasa kala-kala Nuratu ta yi matukar sabawa da shi tana zuwa ta rungume shi sai ya shiga ɗaga ta sama yana mata wasa A nan ta fara sana'ar nata na surutu, kamar wacce ta haɗiye rediyo ta ce, Uncle Yusuf, ina mominka? Kaga momina can tana bacci shine ta kore ne, in je in ta duka." Kai ma haka mominka take maka? Ta sauka daga jikinsa, ta kwasa da gudu zuwa ɗakin Maimuna tana faɗin, Ki tashi, Uncle Yusuf ya zo. Maimuna ta miƙe da sauri haɗi da godewa Allah da ya kawo Yusuf a irin wannan lokacin na bushewar aljihunta. A duk lokacin da Yusuf ya zo, to duk wata fatara da ta dabaibaye maimuna take kaurace mata suka fito falo hannunta rike da na Nuratu la sane da zuwa yaya Yusuf ashe dai mafarki na na yau gaskiya ne baccin da nayi yanzu nayi mafarkin kazo ya hanya jikinsu amin jininsu ya haɗu jininsu ya haɗu sosai kila kuma za a sabunta tsohon so ne a nan ta yi ta hidima da shi daga nan aka ci gaba da jira a cikin hirar ne baba ne muke faɗin yaya idan ka yarda ina son tafiya da Maimuna Kaduna ta shiga makaranta a can kafin mu ga abin da Allah zai yi dukansu babu wanda ya yi musu sai ma murna suka yi a nan take Maimuna ta haɗa kayanta da na Nuratu a Ghana Masgo Kaduna garin gwamna Badara Kaduna anan ne gidan Baba Tanimu yake shekararsa biyu kenan da tarewa a nan suna zuwa inda Hasiya ta haɗe rai sam ba ta so zuwan Maimuna ba sai ta ɗaure fuska ta sha kunu haka ta kisma za ta zauna da su to dai zama ya mika miƙa abin da inna hasiya ta kudurta shi take aiwatarwa musamman ma wa Nuratu babu damar ta je kusa da ita sai ta korota ko ta hantare ta babu wanda ya san tana musu gashin kuma sai ita maimunar abin duniya fa ya dame ta saboda a duniyar nan babu wanda maimuna take so kamar ranta sai ɗiyarta sai kuma iyayenta Nuratu akwai ta da ɗan karen surutu kamar ta ci ako tambayar kwakwafi kamar lauya ko 'yar jarida duk abin da Nuratu ta ga mutum na yi sai ta tambayi dalilin yin abin akwai lokacin da Maimuna take kallon TV tare da Yusuf Nuratu ta shigo rai a ɓace haɗi da zumburo baki ta kalli Maimuna ta ce momi me yasa aciya take min aka ta kwatanta mata da idanta wato harara Maimuna ta yi dariya tana faɗin wasa take miki amma a zuciyarta sam ba haka bane Noratu ta fashe da kuka ta ce Uncle Yusuf ka yi wa inna Aciye ta faɗa ta daina korata daga ɗakinta. Maimuna ta jawo ta jikinta tana girgiza ta. Haba, ki yi shiru wasa take miki. Maimuna ta tuno wata rana da Yusuf ya siyo wa Noratu kayan sakawa masu kyau da tsada. Fitan sake da wuya inna Hasiya ta ce ni fa ban yarda da zaman yarinyar nan a nan gidan ba. Kada wata rana ta jawo mana jangwamgwam ko aljanun ubanta ne su haddasa mana gobara. a ranar maimuna ta yi kuka mai isarta akan yasa ta shirya barin gidan da nufin komawa katsina ta kai wa umanta nuratu ta zauna a wurinta in ya so ita sai ta dawo a ranar da suka je katsina suka bar nuratu a can wannan abu ya yi wa inna asiya daɗi allah sarki bayan shekara biyu soyayya mai karfi ya kafu tsakanin yusuf da maimuna hasiya ta turke maimuna ta yi mata kaca-kaca har da su gori sannan ta don da yusuf ta ce idan dai har ni ce na yi sanadin zuwanka duniya to na haramta maka auren maimuna muddin ina raye ba zan bari ka auri makwaɗaiciya ba ya suka iya dole suka hakura da juna abubuwa da maimuna ke gani a wannan gidan suna da matukar yawa yanzu burinta bai wuce daga ga ta yi aure ba a wannan gabar maimuna ba ta so kanta ba duk mutumin da ya fito yana santa sai ta faɗa masa gaskiyar labarinta daga nan ba ka sake ganin shi hakan da ta yi shine daidai gara ta faɗi ainihin labarinta idan mutum zai so ta a haka to amma ita kilo ne take jawo bau sai dai kuma ba ta da sari don ta manta ba don tuwo aka yi ciki ba har da adana muhimman sirrikanka musamman ma na abin da ya same ka domin makarantar bokon da ta shiga duk sun san labarinta shi sa suka tsangwame ta har sai da malamai suka tsawatar sannan ta sami salama amma tun da aka yi time ɗaya da ita bata sake zuwa ba wai da wuya ba za ta iya ba san ba haka bane yawan tsangwaman da ake mata ne ya sa ta daina zuwa duk da yake burinta a wancan lokacin shine ta ga ta gama secondary school to amma kuma ta yi namijin kokari wajen ganin bata yi biyu babu ba a dalilin rashin zuwa makarantar boko sai ta koma islamiyya kuma alhamdulillah tana zuwa tannan tana fahimta sosai yanzu rabanta da aure shekara hudu cif shekarun ta kenan ranar laraba ta yi letin zuwa makaranta dama a ranar ba sa yin karatu wa'azi ake musu sannan a koya musu addu'o'i sanya take da kayan makaranta purple kwalo riga da wando haɗe da hijabinsa sun yi mata kyau sosai kamar ba inifom ba Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba don jin ci gaban labarin kuma wuta lafiya